سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين Shi gaba da karatun wannan littafin sahih bukhari muna cikin kitabul alaima muna babi na 20 kuma yau muna 16 ga watan ta'adi hijira na musallar sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dubu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da dubu biyu da ashirin da shida diyar haihuwar annabi isa dan maryamu kuma yau muna hudu ga watan biyar imam bukhari ya tarjama wannan babu da cewa babu kan lahami bisiki wato katsan nama da yuka yaya abin ya gudana حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن ظهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أمر بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يختز بها ثم قام فصلى ولم يتوضع wato shi wannan bawan Allah wato amrul bin babansa ya ba shi labari cewa ra'an nabi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hatazzu ka katifi shatin yana katsa da yuka yana ci da kamfalin akuya fi yi ga hannun manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana yankan naman da yuka yana ci fado iya idar sala sai an kai kira zuwa ga sallah fa alqaha na annabi ya da yuka ya da kafala wasu kini da yuka allati yakatazzu biha wanda yake katsa da ita sun qama sannan ya tashi wa sallaya salla wa lam yatawadda bi saki alwala ba wannan kenan abinda ake muradi a nan, ana iya yankan naman akuya da yuka a ci ana iya rika faɗa ko wani kashi a ɗora hizga da baki wannan duka ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallama wakacin da an kai kiran sallah wane ne ya kira bilal annabi ya yi jiwa da yuka ya yi jiwa da kamfanin ya zo ya yi sallah kuma bai sake alwallar da yake da ita ba wannan ya nuna tarkul wudu mimma masatun na baran alwala ga abin da wuta ta taba don abin da an ka dafa da wuta to don an ci shi da zai sa a sake alwala ba wannan shi ne abin da an muradi na hadisi din amma imam buhari ya yi tarje masu da cewa kata illahami Ga shi yankan katsar nama da wuka ya fito sannan ga hukuncin barin alwala don an ci abin da wuta ya fito babu ma aban nabi sallallahu alaihi wasallam da aman wannan babu abinda imam buhari yake magana da tarjama wannan babu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zargin abinci ba in dai abincin nan mubahan na halal in dai na halal na annabi bai zargin sa amma na haram annabi na zargin sa yana kuma yana aibanta shi kuma yana zargin sa kuma yana hani daga ci shi amma in dai abinci na na halal annabi sallallahu alaihi wasallam bai zargin sa don haka daga cikin ladabin abinci ga mutane kada a zargi abinci matuƙa abincin nan wato halal ne ko da abinci ya cika da gishiri ko ya miya mai yawa ko kuma a ce kaɗan nan gishiri garai ko ya yi kabri ko ko ya filili a ko a ce bai ba duka wannan ba shi ne magana ba a zarge shi a kan zamanin abinci Allah ya gane duk addasana muhammadu mulu kasira a habar nasu fiyanu an amashi, ana bi hazimin ana bi horaira kala ma aban nabi sallallahu alaihi wasallam da aman qattu annabi bai taba zargin abinci ba inda halal ne da dai inishtahahu akalam in ya marmarin sai ci shi wa in karihahu tarakahu in ya kyamace sai ya bar shi amma maganar zargi bai taso ba ai an kawo malam sallallahu alaihi wasallama abinci amma akwai damo da kwaki sama ko soyayye amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dage hannunsa aka ce dammi haram ne ce a ban saba da shi babu shi kasan mutane na Khalid ibn Walid ya an shi da manne ya ratsa ya tsakiya ya karya hissa cikin baki yana ci manzon Allah na kallo ne domin sai da tambaye shi a haramun huwa ya ce la illa annahu afu li'annahu laysa fi ardi qaumi babu nafki tish'ir wannan babu shi ko tarjumar sa ana magana akan busa akan sha'ir wato kenan ko a abin nan a baka ce wannan shi ne ma'ana ba a sa baki ba a baka ce shi bayan an yi ɗahanuna shi wannan shi ne abin magana a kai don haka in muka duba a idan aka rebe sha'ir to idan wannan abin nan ta taso sama dushiya to ana iya baka ce shi a hishe ta kamar yadda mu gani cikin hadisin amma ba wai a sa baki a lura busawa ba domin nafu ga baki ga abinci an hana ta zama da wannan hadisi ko kuma cin wanda ta jama babu ta yi kawo lancin hadisin ba haddasana sayidun abi maryam haddasana abu gassan kala haddasani abu hazin annahu sa'ala sahalan hal ra'aytu fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam naqiya qala la fa qultu hal kuntum tanhuduna sha'ira qala la walakin kunna nan fuhuhu wato wannan hadisi abinda abu hazin yake cewa ya tambayi sahalan shi sahal abu hazin da ya tambaye shi domin shi ya shi shigwa matsa da kusanci zuwa ga manzon Allah yace har ra'ayatun fi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam naqiya shin zamanin manzon Allah ko kun yi karo da waina wanda an kai da gari wanda an mai fari kwarai irin na shi'ir kun yi karo da shi kala la yace wa mu taba ganin ta ba fa qultu to hal kuntum tanhuluna sha'ir shin kun zanto kuna wato surhewa a ɗebe dushiya ta sha'ir ƙalala to ƙaƙa kuka ya ce walakin kunna nan kuhu sai dai mun ga muna bushe shi idan aka zo aka redo sai mu zo sai mu baka ci mu ɗebe wannan soshiya mu ɗebe wannan ƙaiƙayi mu ɗebe abin nan dusa sai mu dahwa bayan mun da ruwa wannan abin da muke yi kenan domin ba abin gurjewa a wannan lokaci wanda za a zo a gurje a niƙe a ɗebe dusa babu sai dai a baka ce a redi babu ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yakuluna wannan babu yana magana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansu suke ci menene suke ci a zamaninsa a nan cikin wannan matsala ya ambata mana hadisai guda shidda حدثنا أبو نعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا manzon Allah ya raba wata rana tsakanin sahabbansa da bino fa ala kulli insanin sab'ata marati an ba kowane mutum guda da bino bakwai fa ala ni sab'a ta maratin annabi ya bani da binne guda bakwai idahunna hashafatun ɗayan su kuma kankamuna walam yakun fihinna tamaratun a'jaba ilayya minha amma duk da haka cikin da binan da an ka bani ba mai ban sha'awa irin wannan kankama shaddad tima bagi ta tsananta ga wurin tamlata in haɗi saboda ƙarhin da agare shi ne hashafu ya yi kauri ya bushe bai taunuwa ko yanzu an ka baka wani da biyu hashaf in ka sa haƙuranka in ba su da ƙari ƙwarai suna ana isa matsala irin wannan dabino ya shigo cikin waɗancan dabinai da an karaba don haka amma bai samu da binu da ya ba shi sha ba daga wannan saboda yana da nauyi bai zahinta yin shi haddasa abdullahi bin muhammadin haddasa na wahabu bin jarida haddasa na shu'ubatu an isma'il an qaisin an qaisin an qaisin an sa'ad qala ra'aytu nisabi asabati ma'a nabi sallallahu ganni ni bakwai din bakwai niki tare da manzon Allah amma malana da amun illa waraqu hublatin ba mu da wani abinci in ba ganye na hubla ba hubla yana yiwa mutum ya ce to ne hubla ba waccan madara ba akwai hubla madara ba ita ba wani icce na aul habalati ko ku habala hatta ya ba a haduna ma ta da'ushatu har mu. ya aza bakinsa kamar yadda dabba akuya ka aza bakinta tana lalabo haki tana ci saboda matsalancin yunwa sun ba azbahatu banu sa'adin eh, sun ba azbahat banu sa'adin to aziruni alal islam wai kuma yau gashi an samu sahiya ta an waye sahiya banu sa'ad suna ta'azina kan musulunci don mutum ya ce ga abin da mun kai zama muna ne amma kuma yanzu ya zamo ni ake cewa game da addini an mai baya. gutsura hasirtu aina ya hasara idan a wannan lokaci wa balla ta aiki na ya ɓaci in ni koma baya da abin da ake tura ni gari saboda haka ashe kenan ana da bukata ga wanda ya wahala ga addini yanzu yana tuna abin da ya wuce baya wani abu kada shi mai shi baya Allah ya taimake mu حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا لكي النبي ياتي نقيا إن وانشاء ميتي نموك أنبتا فقال سهل بن سعد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا نقيني ibta'athahu Allah hatta qabidahu Allah manzo Allah bai gane kiya irin wannan faran matan ba ta shi'ir wanda anka ebe abin nan dusatta anka gyara anka mai shi ta awahulawa anka yi mata da ita manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba gani ba har Allah ya karbe shi qala fa qul zalti hal kana lakum fi ajri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malahilu to a shin ko ya kasance gare ku zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kuna da minhal abin da kuke wato a sussu abin nan surhewa abu da shiya kuna da minhal din nan ko akwai kuna da malahil din qala ma ra'a sallallahu alaihi halan min hina ibta'asahu Allah annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga wani abin surfa ba tun lokacin da Allah ya aiko shi hatta qabahu Allah Allah ya karbe shi qala qultu nace kaifa kuntum takuluna sha'ira to ya kuke ce sha'ir gaira manhul ba sulhi shi ba qala kunna nada hanhu mun zama lare da shi wannan hu mu bushe shi fa ya diru ma dara abinda tashi tashi wa ma baqiya abin da ya rage bai tashi ba saraina sai mu latta shi da ruwa sai mu aza ga tukunya mu dahwa fa akalna mu tayi shi abin da muka gina. wato munhal abin da ake wato surhi ƙwarori na abinci da shi shi ake ce munhal in muka duba wato duka maluma musamman na arabiya ko shekana abdullahi magana cikin hizun rasil bumma muzaku bilkiyasi musali sudda bi wata ainihi ka munhali munhali don haka abinda ake surihi abu da shi da ake ce munhali hmm. Allah ya gane da mu حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن عبي زيدي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاك واتو أبي هريرة شواشيا يا shuɗe ga akuya يا ya shuɗe متانيز mutane gaba gare su akwai akuya musuliya an riga ita an soyi an abin nan lata an soyi ta wato ba ɗaya mata fata an ɗaya fata an gyara an soyi ga ta abin da ɗaya aka yi a ɗauka a sa yuka a yanka a ci ba da auhu sai suka kira shi domin walima ta, ba abin eh, cin abinci na a ah, da suka kira shi fa a ba an yakula sai ke wa qala sai ce haraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam na duniya manzo Allah ya duniya haye hicita walan yashba min khubz sha'ir bai ci abincin sha'ir ba wanda ya koshi da shi haye ba duniya saboda ko kun kira ni bazan ci ba anan yana da kyau mu lura a wancan lokaci akwai tsanani wajen abinci don haka lokacin da aka kira shi kuma sai zuhudi daga cin wannan akuya domin alif sallallahu alaihi wasallama dai bai haramta mai ba kuma alif sallallahu alaihi wasallama yanzu ma kara karatu alif ya ci katifu shaki amma irin wannan yadda aka gyara ta da sauransu to ita ce magana kanta don haka ya yi zuhudi a kai into inda ya ci sai ni ya ci halak Allah ya gane dan damu haddasana abdullahi ibn abi aswad haddasana mu'azu haddasani abi an yunusa an qatada an anas ibn malik qala ma akala nabi sallallahu alaihi wasallam ala hiwani wala fi sukur jatin wala hubiza lahu muraqaqun qultu liqatada alama yakuluna qala ala sufra ala sufri shi kuma wannan hadisi abin da yake magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma akala nabi sallallahu alaihi wasallam ala hiwani annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci ba akan wato wani tire mai kabaki mai kayan nau'i daban-daban wala fi jatin bai taba cikin sukuraja ba Ah, menene ita wani makaina wanda ake yi da ƙafafu kuma na ice amma yana da kunci dan karami na ana iya ajiya abu ciki ne wannan shine sukurja a ah, don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bacci ciki ne domin abubuwa ko dai bata kasance ana yin ta bugunsu ba irin wannan makai a wurinsu ko kuma ya yi ƙarami ƙwarai domin al'ada su haɗuwa in za a ci abinci to in wurin da aka sa abinci na ɗan cino to bai isa jama'a don haka ashe nan alim sallallahu alaihi bai ci ba balle a ce yayi ruwa kai ciki wannan shine sukurja wala bizalahu lahu ba yi soya mai abin nan waina ba irin waccan ta daƙiƙo sha'ir wadda take murakkak ƙultu likatada alama ya furtu gami suke ci ƙala ala su fari suna ci bisa ga tanadin kamar tafiya abinda kamar za a yi tafiya da shi to kaga wannan ya nuna suna ci bisa ga abinda an ka samu an ka sa a ci ko wani daro ko wani tere ko wani abin da sauransu Allah ya gane da mu jariru an mansur an ibrahim an al an aisha radiyallahu anha qalat ma shabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadim madinati min da'am burrin thalath layalin tiba'an hatta qubila annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen gida alaihi mamun su koshi ba Mun قدم المجد لوكacin tun lokacin da yazo Madina ne tsami bone daga abincin alkama kenan daga abincin alkama salasa layalin darai uku tiba'an jere hatta qumil ha Allah kalbi shi wannan ya nuna an ci an koshi amma salasa layalin shine abba a ci bajere sannan kuma wannan ya nuna ana amfani da dabino ana amfani da ruwa ana amfani da nama Allah gane damuwa babu talbinati wannan babu shi na magana akan talbina wani abinci da ake riko daga gari ko dushiya a sanya mai zuma sai a dafa su tare an ambace talbina domin ta yi kama da nono Yasa an kai mata wannan suna eh حدثنا يا بن بكير حدثنا ليس an أقيل an ابن shahabin, an urwa. عن Aisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات min من daga Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zamo idan mamaci ya mutu daga cikin mutanenta ishama alzalika nisa'u mata suna taruwa don wannan sun mata fararraƙana sannan kuma su rarraba illa a ahalaha sai mutanenta wa hasata da kuma waɗanda ake keɓaɓɓu mutanenta amma rabbi burmatin sai ce umarni da tukunya min talbina ce wadda ake abin nan dafa abinci ake ce matalbina hudu da har sai a dafa sun masu ne a sana aikata sari da marmala marmala sun masu bati talbina sannan a zuba wannan talbina alaiha a kai ثم قالت سيدتي كلنا كتي منها فإني سمعت رسول الله ناجم أنظر الله يقول سوا تلبينة مجمة لفعاد المريض إذا تلبينة ميهوتر واتي جزوتي مرش إلهية تذهب تنات هي ببعض الخوزمي لساشا مكيجي wannan in muka duba kaga sun haɗu domin abin da ya samu na musiba kuma sannan an dafa abinci an ba wa sun ci domin a sauƙaƙa musu damuwa wannan yana nuna idan dai cikin gida na haɗuwar mata domin irin wannan musiba to wannan hadisi yana zama dalili Allah sauƙaƙe babu saridi babu yanzu shi mana bayanin malmala حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندو حدثنا شوبة عن أمر المرتع الجملي المرة الحمداني عن أبي موسى العشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت, بنت إمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام وابن لسا إمام بخاري مقال باب السريد دون وقع كلمة amma idan ka duba hadisa abi musa al-ash'ari daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kamala minar rijali kafiru cikin maza an samu suna kammala da yawa waɗanda ba su da gwaggwabciya sun kai duk inda aka an samu da yawa walam ya kimul minar nisa amma ba wanda ya kammala cikin mata illa maryamu sai maryamu binti imrana ita kan ta kammala wa asiyatu imra'ati fir'aun da asiya ma mata fir'aun amma duk da haka wa sun kammala wa fadlu aishata fi bi ko sai da aisha ala nisa akan mata kafala lisaridi kamaki hikon kabaki ala sa'iri da amisan sauran abinci yadda za a ci abinci ya kai ya darzu ya fi kowane abinci to haka sai da aisha tana gaba ga kowace mace Allah gane da mu haddasuna amrun ni aul haddasuna khalid ibn abdullah an abi duwalata an alasin annabi sallallahu alaihi wasallam qal fadlu aisha ala nisa kafalan sarid ala sa'ir da'am bibi ko sai da aisha akan mata kama fifikon malmala aka saura abinci don ka ce ga malmala ta shike ta kaji حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا هاتم الأشهل بن هاتم حدثنا ابن عون عن سمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له حيات ناشغا tare da manzon Allah akan wani yaro nashi da ake kira hayyat yaron da ake ce ma hayyat faqaddama ilayhi qas'atan fiha saridun ya gabatar gare shi wani kofi wato wani abin nan a makai kwanon sa abinci wanda yake akwai malmala ciki ya gabatar gare shi ƙala wa aka bada al'amali sai kuma hukunta akan aikinsa ƙala faja ala nabi sallallahu alaihi sallama, ya ta taba uzuma sai manzo Allah ya shiga yana bin wato shi wannan dume da a ciki wanda an ka dafa lalata abin nan na ka bushe kabewa a gurji ko ku a'a tsana ƙal faja'altu attatabba'ahu sai ni shiga ni kuma ina bibiya ne fa ina aje shi bai ne dai gaba mazan Allah ƙal yace wa ma ziltu ban gushi ba ba'du bayan haka uhibbu duba ina son dume wanda an ka dafa ko tsana ko kabushi ko kabewa ga sunan dai Allah gane dabba babu shatil masmuda wal katifi wal jambi wannan babu yana magana akan akuya wato wadda anka soyi an kai mata tare ni anka soya ta bayan an tsebe fatarta da kuma kalfalin akuya da kuma awazu حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة قال كنا ناتي أنس بن مالك وهب بعضه قائم mun ga muna zuwa inda ana dan maliki mai tuya waina ta ko gama ba yana tsaye domin waɗannan bayan Allah suna da masu yi musu waina ko kuma gurasa ƙala sai ce kulu fa ma a alamun nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ragifan muraqaqan hatta lahiqa billahi yace ku ci amma ni ban san manzon Allah ya ga mata wadda an muraƙaƙa ba har yadda mu da Allah wala ara shatan ya ga akwai abasa nidan bi ainihi ka akwai wadda an ka shedi an ka zuwa rufatarta an ka gashe ta haka tsaye sai dai asara ko a yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ganin ta ba dai har ya mu da Allah oh Allahu akbar حدثنا معمر بن قاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن زهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الدمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز ناغا منزون الله يلا ينكا ينا تيمين كتيم شاتين تنفلين أكويا فأكل من هاياتي قد يتفضوا إيه أنك كيرا إلى الصلاة زواغ صلى فقام سيتاش ولا راح السكين يجيوا بيوكا فصلى ولم يتوضأ يتسلى بساكي الولا نعم babu ma kana salafu yudkhiruna fi fi buyutihim wa asfarihim min da'amin wa wannan babu tarjumar sar Imam Bukhari yayi abinda salaf sun ka zama marigaya suna ajewa a cikin ɗakunansu da kuma tafiye na abinci da nama da waninsa yaya abin yake haddasa na halladun ni ya haya حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس عن أبي قال قلت لعائشة ناتم سيدة عائشة أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن توكل لهم العضاهي فوق ثلاثة ناتم سيدة عائشة شن النبي يا يهني أتنا من ليا ثم قال أكو قالت ما فعله النبي أيكة هكذا illa fi amin ja'al nasu fi sai shekarar da mutane sun ka yunwa cikin ta an yunwa kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba a aje nama kwana uku kowa aje nama ya ce ya canye ko ya tawa da ya shi don haka al adahi ba da salasa to wannan dalilin hani shi na sai da Aisha ta magana fara da an yi diyamal ganiyul faqira sai annabi ya nuhi ma'ana ya muradi wanda an mola ya ciyar da wanda a talaka wa in kunna lanarfa'u qura muna ɗauko wato abin nan kohatu wana kulu mu ci shi ba da hamsa a sharata bayan kwana goma sha biyar ƙila kuma tsarau ko ilai mai bukata da ku zuwa ga wannan kohatu fata ka sai sai dariya ka san akwai magana ƙalar ma shi bi al muhammadin mutanen gidan muhammad ba su ƙoshi ba min hubz burrin na burodi na alkama malumin wanda adda kayan miya salasata ayyami hatta lahiqa billah kwana uku hayya gabu da Allah wa qala ibn kathira abarna suyan حدثنا عبد الرحمن بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا يا باس الاباري da wannan saboda haka wannan abinda an ka ambata kenan ka in muka duba wato kullun in an ce babu abu kaza to akwai abu kaza haddasani abdullahi ibn muhammadin haddasana suyanu an amri an ala'i ibn ja'an ala'i an jabirin qala kunna natazawwadu luhumul hadi mun zammuna buzuri da nama hadiya ala ahadin nabi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madina zuwa madina an zo makka an yi aikin haji an kare amma sai a rika nama hadiya ayi buzuri da shi har madina don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame ga wannan ya ce kulu wa tazawwaju tabahu muhammad ibn uyayna wa qala ibn jurayd qultu la la aqala hatta ji'ina madinata qala la ya ce sai mun zo madina ce a ya lake na tazawwadu luhum alhadi ala ahad nabi sallallahu alaihi wasallam ila almadinati to shi na yake tambaya ta ya ce musu wato cikin wannan magana shi ya ce sai mun zo madina ya ce ha a ƙala hatta ji inal madinata ƙala la Allah gane da mu babul haif babu ya zo mai yamma bayanin abin da ake kira haif haif wato tara abu daban-daban wuri ɗaya abin da aka ci don haka shi ne yake magana na kan haif حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى مدلب بن عبد الله بن آه مدلب بن عبد الله بن بن بن حنلبي أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظوم الله ياتي لأبي دلها التمس غلاما من جلمانك يحدمني منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما أبي دلها sai ka nemo mini yaro daga cin yaron kudin shi ni hidima Baka raja bi abu dalha sai abu dalha ya talaniya yurjufu ni yana kuturta ni baya gare ya hau dabba sai aza ni baya wara abu baya gare shi wa kuntu ahadumu na zama ina hidima ga rasulullah manzon Allah kullama nazala ko shi annabi jida wa kuntu azma'uhu ina jin manzo Allah ya kusuri shi na yawaitawa an ya kule ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazni wal ajzi wal kasli wal buhl wal jubni wa bara ad-din wa ghalabati ar-rijal wa lam azal ahadumuhu hatta aqbalna min khaybara wa aqbala bi safiya bint huyay qala hadha fa kuntu arahu yuhawi laha wara'ahu bi iba'ati aw bi kisa'i thumma yurdifuni thumma yurdifuha wara'ahu hatta idha kunna bi sahaba sana'a haisan fi nidi to kaji sanadin tarjama sana'a haisan wato abinda yake faɗa wato shi wannan abin nan Anas bin Malik lokacin da eh, lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Abi Dalha nemo mai yaro ga cikin yaran ku mai hidima Abi Dalha ya hada da shi ya kuturta shi ga dabbar sa baya gare ya zai hina hidima ga manzon Allah kullama nazala ko shi jida yace to azu ulaji ina jini kusuri hina yawata an yaqulu ci Allahumma inni a'udhu bika Allah ni ina neman tsari gare ka min alhammi daga damuwa wal hazn da bakin ciki wal ajz da kasawa wal kasli da kiuya wal bukhl da ruwa wal jubn da tsoro wa bara ad kuma ina jin tsoro ina ina neman tsari gare ka daga karkata ga addini wa galabat rija da rijaya maza falam azal ahadumuhu hatta aqbalna min haybara mun gushe ina mai hidima mun ka wasu tun haybara ma'ana wa aqbala bi safiya ya husunto da safiya bayan an yi da habara bintu huyayi kar haza ha Alim sallallahu ya tara ta wa kuntu na zan baya gare yuhawwi laha ina karkatuwa zuwa gare ta wara'ahu bayan sabi ibaatin da bargo yana lulubuwa aw bi kisa'in koko bargo summa yarjufu ha sanne ya kuturta ta wara'ahu baya gare hatta idza kunna bi sahaba sai da mun ka zo sahaba sana a haisan sai annabi ya aikata a kawo abinci kala kala azafin nidi ga shahida summa arsalani sannan aike ni wada autul jala ni kurma zaje fa aka lusun kaci wa na zalika bina'ahu a wannan shine bina'in manzon Allah da ita summa aqbala sannan annabi huskanto hatta ba badalahu uhud sai da uhud ya bayyana qala hadha jabalun wani wa Ya ce wannan dutsen uhud na yana son muna so ne falamma sharafa ala al-madina lokacin da ya yake madina qala allahumma inni ko harimu ma bayyana jabalai hali ina haramta abin da tsakanin duwatsunta misali ma harama bihi ibrahim makkata misalin abin da annabi ibrahim ya haramta makka allahumma barik lahum allah kai albarka gare su fi muddihim ga mudin su wa sa'in da sa'in su in ji manzon allah eh an samu sa'a lokacin shi ke amin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 muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu Allah ya samu hira wa'annan ayyuka a gidan aljanna kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wanda ya ce shi jami'in tsaro ne ya ce ya san idan ana halin tahiya akan haɗe sallar zuhur da sallar la'asar ya ce haka ma sallar magarib da sallar isha'i ya ce to malam ita sallar asuba ya ake kusantowa da ita kafin alfijir ya keto ya ce domin wasu lokuta suna fita aiki kafin fitowar alfijir ya ce kuma ba su tsayawa wani lokaci sai zuwa karfe goma ko sha ɗaya na safe ya ce za su tsaya domin a ce abinci ya ce kuma cikin motan babu natsuwan da za su yi sallah saboda wasu suna kuwace-kuwace wasu ma suna kide-kide wasu ma suna shaye-shaye ya ce tudu Allah malam ya yi kamata irin kayan sallan asuba a mai tambaya game da abin da ya shahi sallah da jam'inta in eh, akwai asbabul jam sannan kuma ana hada waɗannan saloli da ka ambata kamar azhar da al'asr ana iya jawo azhar ta kai lokacin al'asr hada su ko kuma ya azhar lokacinta a jawo al'asr hada su jamu ne. wancan shine ta'khir shi yafi to ko kuma magriba da isha ana jami'in su saboda dalilai to amma ba a jawo asuba a hada da shayi ba a jawo asuba a hada da azhar ita kan sai a san wanda za a yi aita wa in takun zala alaihi rakiba wa bisfirari lil nuzul daliba yu'akhiru az-zuhrayn lid-dhuhri aw ba'dahu fajmuhu ba bisuwani wa arhasu fil jam'i lailatul madar bihi kadina ma azalamin utakir kaga jami'in da aka yi na azhar da lasar na aka da na magariba da isha'i don ruwa ko kuma a sabar da tahiya amma ba a haɗa magariba da isha'i ba a haɗa magariba da azhar ba a haɗa subahin da isha'i ba a haɗa subahin da azhar ita za ka san wanda za ka yi واتقوا الله ما don haka wadda ya samu gari ka Ka yi ƙoƙari ke sallah haka ne wallahu alam wanda ce direba ne yake tukin mota ya ɗauko yancin kasuwa Ya ce girshi sai ga wata mota gaban san ajiye ta kuma ba a sa wata alama ba Ya ce wurin ya kauce ma ita wannan motar sai watsi da mutanen da suke ciki bayan ya watsi da su kuma sai ga babban mota sai ta taka wa'annan mutanen ya ce akalla mutum goma sha uku allah ya musu rasuwa ya ce to yanzu malam cikin shi direban da wanda ya faka wannan motan da shi mai babban mota da ya taka su wane ne zai hatsari ka fara wato kullum wanga lokaci allah ya sauƙaƙa wato mutum ya kashe mutum amma kafara na ita ita ya kaji ba jin koyin ba kafara Allah samu gama lahiya a nan duka musabbabin nan wuri guda yake wanga da ya aje mota bu alama akwai ta duk abin da an kai shi jawo shi saboda haka alhakin mutuwar mutanen gare yake kafara shi ka yi kuma shi ka biyan diya shi wanga mai motar da ya ja motar da kyat ya hita ko suka faɗi aka taka su ai shi in ba don Allah ya mai gyaɗar dogo ba da shi za a gama domin yana ta yi a kan yaƙini ta sai wani abin shigo wallahu alam wanda ya ce shinko ya halatta wanda aka raba gado a gaban idon idonsa a bashi wani abu daga cikin gadon a ƙur'ani allah malaukin sarki yana magana wa za a hadara da kismata ƙulul ƙurba wani ya wal miskina farzuquhum min wa qulu lahum qawla ma'rufa anan wannan aya malamai su yi maganganu a kai akan raba garu a ba wani wani abu akwai ‘yan uwa masu rauni talakawa akwai miskinai sun to an raba gado gabansu suna gani yadda an kai shi Allah ya ambaci cewa idan ulul ƙurba ‘yan uwa sun kalarci rabon gado ko marayen da uwayensu sun riga sun gabata za cikin ɗawainiya ko miskinai to ku ɗan ɗibi abin nan ku ba su abin za ku ɗiba ku ba ku masu abu farzu ƙuhun min suwa ku masu gado ba kotun da za ta raba gado ba ko wani malami da zai raba gado ba shi zai ba su ba ku manya da adda hankalin kanku da za ku raba gadon wanda kun hagada, to ku za ku ga kamata ku idi abu kaza ku ba wani to in ya zama ku ba manya ba ne za a raba gado ne ga 'yan yara ƙanana wanda ba sun ce kansu ba to waɗannan sun ka halar rabon gado ƙulu rahun ƙoblan ma'arufa ku ce ba wa ne ce na'am abin ga da kuma ga ana raba ba namuna ba na yaran gana mu mallakai ba don haka ayi hakuri inda namuna mu da Allah hankali sai mu ba ku to kaga wanda an kawada maka an kwanta so mai hankali ko mm. ya san babu hakki a bashi to kowace na baligai da an kai magana manya ba an yi magana manya ba to amru na dabinna umulni na na musabbanci ga baligai na magala amma farkon musulunci an wajabta a yi haka sannan an ka shahin shi da ayoyin gazu wannan aya hukuncinta mansufiya ta bisa ga abin da jumhur masaba ta jumhurul fuqaha al'a'imma al'arba'a suke kansa. wa ashabihim da da malaman da almajiransu amma abdullahi dan abbas ya ce aya tana nan daram ko kama idan abbas ibn al-arabi shi ko ce a'a da wannan ya kasance to da an samu ɗayan wata jaha. bisa ga hurud waɗanda an ka sani Allah ya ambaci wato tushen gado yana da gida shidda to yan an inda ya halar dole sai a basu kuma ta bakwai ɗin ga majahulata majahulata waɗancan su kuma sanannuna don haka yan an yi haka mubaƙilun lil hikima ya yi kwantayya ga hikima shara'a. Allah ya gadar da mu don haka a nan in an ka raba gado to waɗanda Allah damƙa ma abin da an nasu an ka ba su ko kamin araba sun kai shawara sun ka tsaye da kaza a ba 'yan uwa ko waɗanda bayan Allah sun ka zo nan wannan babu komai amma ba wani mai cewa a ɗebe a bai ko kotu ko wani malami ko wasu daga cikin ƴan uwa ba su da ikon cewa a ba wani kaza sai sun yarda gaba ɗaya su magana in ba su yadda gaba ɗaya ba bari an kara ba ka ba shi naka amma na yara ƙanana ƙanana ka atawa musu kaya wallahu ala wannan daga jihar Kaduna hmm. ta ce da Allah malan muna son ka ba mu shawara hmm. ta ce su ne mahaifinsu yana da arziki sosai ta ce kuma yana yin azumi yana zakka ta ce amma baya yin sallah gaba ɗaya. ta ce sun yi masa nasiha amma ya ƙi ya ji ta ce kuma gashi yana da manyan 'ya'ya yana da jikoki yana da masu rukai ta ce wani lokaci masu so su kai shi wurin hizba amma saboda waɗannan manyan ɗiyan da surukan ya sa ba su kai shi ba ta ce wannan abun yana damun su sosai suna neman shawara ga malan ko kuma idan akwai wata addu'a da za a ba su wadda in karanta mahaifinsu zai rinka yin sallah suka ce sai a taimaka musu da wannan a ga musulunci nan kusa kamin shito da gida ya ce a faɗa musu ya yi zama ya yi sulhu ya yi hukunci ya abin da ya gaji sai bayan sallah ka za da fito ɗane iske shi ce ba bai ce kana da ƙinin bayan Allah ga da kajiran ka kace wasu ban sallah kaza kana da na rayuwa ka ta kai wancan lokaci ce a Umar Aziz ya ce to haɗa musu gashi nan zuwa to ni abin da ke ba ku shawara ku nai magana ku kai ga hizba ba shi taso ba ku dai in abin ga bayyane yake to ku tattar ku iske shi ku gwada mai kokarin da ya kai ku gode mishi sannan ku gwada mai ba akwai cikas guda na sallah duk abin da na kai wa aikin maza na ba ta sallah Ko mu ana na'ane muna faɗi ku bai sallah Ku ba nan za a zama ba ka duba ga wani nan ina yake yau ga wani nan ina yake yau ga wani ina yake yau to duka waɗanda sun ta yi amma in masu addini na ku gwada mai suna addini sun ka te su ga addini sun wane su in ba masu addini na ba gwada musu duk zaman take sun kai da abin sun kai dubban wane su ba ba ka mai da hankali ga sallah kuma ka ci gaba da bincikanta, ku gwada mai rashin matsalar da akwai gaba ga rai ta mutuwa in babu sallah wannan kenan to cewa yana da manyan ƴaƴa har jikoki to manyan ƴaƴa fa ya kamata tun suna so mu uban su alkhairi ba su ne na kasa duniya to su ko jawo rashin na kasa ta lahira don mutuƙai ya mutu bai salla duk aikin da yake aikin banza na alfarku bayyana na wa bayyanahu as-salah don haka anan in ya fahimce ku to alhamdulillah ya yi daidai in bai fahimce ku ba kowa an mutum yana da wanda ya kaji magana sai ku kai shiga wanda ya kaji magana sai shi magana shi ko da mai haɗin abin ina jawo hankali ku gwada haka sannan ku ci gaba da addu'a kuna roƙon Allah shirya mahaihu kice mi za a yi ya ci gaba da sallah a'a ku ci ku yi wannan sannan ku ci gaba da addu'a ku karanta ƙarshen suratul mu'minin afa hasibtum annama khalaqnakum abasan har karshe ku ci gaba da yi kuna roƙon Allah in Allah ya so Allah zai zai sa ku yi muwafaka domin ita wannan da bakin wannan wuri zuwa ƙarshe ko duci ake son a tunkuri ana karanta yana yana ana tsara tunkuri shi in Allah ya so wallahu alam wannan ya ce malami ne da hukuncin tsugundi ko kuma durkuso ga wanda aka yi malafi domin a ba shi haƙuri ba daidai na ba ya ce shinkona ya shiga cikin wancan da aka haramta a ya shiga wanda an kawa laihi ai ba Allah na ba Allah aka wa durkuso shi aka sajada don shi shi aka karya magabubuwa mujaddidi shi usman ya yi magana cewa akwai abin da mutane sun kasance ladabi ga manyansu da sarakunansu da masu mulkinsu alburuk inda tahiyya ya ce wa haza mamnu'un shar'an Kina nan cikin hisnu auhani min jushurafa ba daidai ba ne amma babu illa in an kawo mutum lahi a ce a zauna a ba shi hankuri kuma a nemi yafiyarsa amma kada a zo a durkusa ana watsa ma bai kasa ana na mutu na lalace ni yake yi ba wa na kai amma tun da dai ka taɓa shi to sai ka sai ka ba shi hankuri domin ba a sun mutum ya taɓa wani kuma ya abin nan shi wallahu a'lam sai mai tambaya na ƙarshe yace shi dalibin ilimi ne yana neman ƙarin bayani akan wata fatawa da aka amsa kwanan baya wadda aka ce idan mutum ya samu tahiya da liman cewa ya samu ya sallame bai wani jam'i eh. ya ce to malami ne ne matsayin wancan hadisin da yake magana akan cewa duk abinda kuka samu duk abinda kuka riska da liman ku sallatai abinda ya kuce muku kuma ku ranka eh. ya ce menene matsayin wannan hadisin game da waccan tambayan wannan hadisi yana nan inda yake zama ne daram mm. wa ma adaraktum fasallu wa ma fatakum fatimu muttafaqun alai abinda kun ka riska an kace ku sallate tare da liman da ya kubce muku to ku cika to ko yanzu ka ci gaba da cika raka'o'inka guda hudu da baka samu da liman ba zama ina ka samu in ka gama ka yi ta ya ka sallama sallaka sallaka ta yi amma lada guda to amma idan kana son ka samu lada 27 daraja 27 to sai ka sallama sai ka zo ka bi jami'i in an kai an gama kana da daraja 27 akalla 25 aksar 27 don mi domin malamai sun tahi ila annahu la yasiru mudrikan laha illa bi idrakin raka'a mutum bai zan yarin ki sallah ba duk yarin ki sallah wanda ake cewa sallar gada ya samu da liman yana da falala ta jam'i to sai wanda ya samu raka'a aƙalla ya zan ayi ruku'i da kai raka a ƙarshe to in limai sake ka sai ka ida abin da kan iske liman ya yi ba da kai ba sai ka cika fama a daraktun fasallu wa ma ba ta kun faƙudu wata riwaya fa'atin muka mai da wannan riwaya ta ce don haka ashe kenan nan iya ga rankon abin da an ka baro ba da ke ba za ka yi to an ka ɗauki wannan hadisin dai ko faqadu ko fa'atinmu to nan babu sallah ba ka samu sallah ba wanda za ka samu falalar jami'i sai ka samu raka'a don mi don magana manzon Allah man adaraka raka'atan min as-salah faqad adarakaha inji annabi Muhammad duk wanda ya sirka daga sallah to hakika ya riski sallah fuqaha bisa ga wanga hadisin da ke magana da wanga sai sun kace ashe wa inna ma ya hasulu fadalaha bi rak'ati fadala wal ta tuzgo ga hadisin manzon Allah 25 ko 27 ana samun ta amma ya an samu raka'a don haka hukumcin samun wannan falala fala ya zutu illa bi raka'atin la bi aqalla minha sai an samu raka'a amma banda aqalla daga raka'a zaman sai ya aqalla daga raka'a na ba samu raka'a ba wannan shine bayanin hadisin ka da cikon bayanin daga nema wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah da akari da lokaci nan zamu dakata muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi da ƙarshe akwai ƴan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sallu ala nabi al-karim اللهم صل على ala muhammadin ال محمد muhammadin, محمد وعلى ال محمد وبارك ala muhammadin وعلى ال كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم